INEC kuwa ta koka akan yiwuwar fuskantar tashin hankali gabanin zaben gwamna a jihohin Bayelsa da Imo da kuma Kogi. Shugaba Tinubu zai jagoranci taro na musamman kan juyin mulkin jamhuriyar Nijar. Haka ƙetaren za a ji cewa an naɗa janar ɗan soja a matsayin shugaban gwamnatin riƙon kwarya bayan juyin mulkin da aka a jamhuriyar ta Nijar. Tumi sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci da fatan an yi cikin koshin lafiya wannan rana ta juma'a da ke zama goma ga watan muharram shekara 1445 bayan hijira ta yan halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga birnin maka zuwa madina ne da ke nan da 28 ga watan yuli na shekarar 2023 miladiya sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran kamar yadda aka tsara sunana nura haruna mudi hukumar jin daɗin alazai ta jihar kano ta tabbatar da cewa kawo yanzu ta kwaso alazai dubu hudu da ɗari da goma sha biyu zuwa gida najeriya cikin sawun jirage takwas jirgi na tara dai da ke dauke da tawagar jami'ai na jihar kano ana sa ran zai taso daga filin jirgin sama na sarki abdulaziz da ke birnin jidda zuwa filin jirgin sama na malam aminu kano da ke. birnin kano a yau juma'a an tabbatar da alƙalaman ne a cikin wata sanarwa dauke da sa hannun mukaddashi na shugaban tawagar yada labarai ta jihar kano akan aikin hajjin 2023 nasiru yusuf ibrahim shahararren malamin addinin musuluncin na Sheikh Tijjani Bala Kala Rawi ya koka akan hawa farashin kuɗin aikin hajji na shekarar 2023. shekala Rawi wanda ya bayyana hakan a lokacin da yake zantawa da manema labarai a birnin Makka. ya ce aikin hajjin bana shine mafi tsari a tarihi da aka fuskanta ya ce kudin aikin hajjin ta nan hukumar jin alaze na jihohin kasar nan a bana ya tsaya a kan naira miliyan biyu da dubu ɗari tara yayin da kuma ta kamfanonin jiragen sama masu zaman kansu ya kai naira miliyan hudu a jirgin yawo shek Tijjani Bala Kala rawu ya kuma kira ga gwamnatin tarayya kan ta rage kuɗin domin samun damar baiwa 'yan Najeriya yadda za su sauke farali a ƙasa mai tsarki. yayin da kuncin rayuwa sanadiyar cire tallafin man fetur ke ci gaba da wanzuwa da kuma zama abin damuwa a najeriya mazauna jihar kano sun fara sauya salon tafiyar da rayuwarsu saboda yanayin tattalin arziki da ake ciki a kasar nan yayin da akasarin mutane suka yanke kauna da cin abinci sau uku a kullum mabota tafiye-tafiye ko da daman su sun haƙura tare da neman wasu hanyoyi na samun sauƙin rayuwa sanadiyar tsananin tsada sufuri a cikin rahoton mu na musamman na wannan mako wakilin mu abdulgafar adebayo ya zanta da bangarori daban-daban na al'umma ga kuma fasar rahoton nasa daga kamaluddin muhammad mota da yawa da kyar naje mota daya yayin da ake ci gaba da kokawa al'ummar kasar nan na magana da murya daya bukatar su ita ce gwamnati ta janye matsayinta na cire tallafin man fetur ko kuma ta samar da hanyoyin rage musu radadi na gaskiya da gaskiya wanda kowa zai amfana ba wai wasu zababbun mutane ba fatan mu dai a saurari kokensu kuma gwamnati ta ɗauki matakin gaggawa a kowanne mataki kowane hali kuke ciki bayan cire tallafin man fetur din a Najeriya sai a leƙa shafinmu na sada zumunta na Facebook akan Arewa Radio 93.1 domin a bayyana ra'ayi. A da cikin labaran shin kau san cewa cutar nan ta mashako ta dabteriya da ke ratsa sassan jikin na Adam ka iya kaiwa ga mara lafiya ya rasa ransa. wannan gargadi dai ya fito ne daga ma'aikatar lafiya ta jihar kano sawayi kaɗan bayan da kwamishinan lafiya na jihar ta kano dr abubakar labaran yusuf ya bayyana ta cutar ta dafteriya ta an samu mutane akalla talatin a faɗin jihar kano da suka kamu da ita yayin eh, wata tattaunawa da wakilin victor christopher a yau babban jami'in kuda da cututtuka na jihar kano dr abdullahi isa kauran mata ya bayyana alamomin cutar da zazzabi da tari da ciwon makogaro da sauran makamantan haka. mata ya kuma buƙaci iyaye akan su garziya da yaransu da ke nuna alamun cutar zuwa asibiti mafi kusa da su domin samun kulawar gaggawa ya makara da cewa domin dakile yaɗuwar cutar dole ne a rika amfani da takunkumin rufe fuska tare da kula da tsabtar muhalli da sauran matakai ranar kuwa na 'yan sanda ta jihar kano ta yi alkawarin cewa za ta haɗa gwiwa da hukumar kula da harkokin magunguna ta ƙasa pcn domin magance matsalar safarar miyagun ƙwayoyi da kuma jabin magunguna kwamishinan 'yan sandan jihar kano muhammad usainu gumal ne wannan alkawari a yau lokacin da ya karbi bakoncin tawagar shugabannin hukumar pcn gargashin jagorancin magatakarda kuma babban jami'in gudanarwa na hukumar pharmacist ibrahim babashehu ahmad yayin ziyarar ban girma da ya kai wa kwamishinan cp gumal ya kuma nana takudarinsa na cewar ashirin da take na yin haɗin gwiwa da pcn wajen shawo kan matsalar da nufin daidaita kasuwancin magunguna. wakilin mu faruk durmi ya zanta da magatakarda na hukumar ta pcn ba mrs ibrahim baba shehu ahmad wanda ya bayyana cewa sun kai ziyarar ne da nufin neman goyon baya na rundunar 'yan sandan akan yadda za a magance miyagun kwayoyi Pharmacist Baba Shehu Ahmad magatakarda na hukumar kula da harkokin magunguna a Najeriya PCN. Kwamishinan 'yan sandan babban birnin tarayya Abuja Garba Haruna ya koka akan yadda waɗansu mutane ɓata gari suke amfani da lambar rundunar wajen rubuta ta a ga kamfanoni na musamman da ke ba da alamani ta shafukan intanet ya kuma ƙara da cewa waɗansu mutane da ba a san su ba da kuma ba su da ruwa da tsaki su ma suna mu'amala da lambobin sai dai kwamishinan ya gargaɗi masu yin hakan akan su daina yana mai bayyana cewa 'yan sanda za su tabbatar da ganin sun gurfanar da wanda aka kama a gaban kotu ya kuma bayyana hakan ne a wata sanarwa da kakakin rundunar 'yan sanda a birnin tarayya ta abuja sp josephine adeta fitar gwamnatin jihar yobe ta ce ta siyo allurar rigakafi guda miliyan ɗaya da rabi domin yi wa dabbobi kimanin miliyan bakwai a ƙananan hukumomi guda goma sha bakwai na jihar gwamnan jihar mai malabu ni ne ya bayyana hakan a lokacin da yake jagorantar kaddamar da aikin rigakafin a birnin damatu da ke jihar ta yobe ya bayyana cewa rigakafin ya zama wajibi la'akari da yadda jihar da ke makwabtaka da waɗansu ƙasashe kan iyaka da najeriya wanda aka samu bullar cutar tun bayan bullar cutar anthrax a kasashen ghana da burkina faso da nigeria da gwamnonin jihohi suke aiki a kan matakan dakile bazuwar cutar kasancewar tana iya yaduwa cikin al'umma tsohon gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje ya ziyarci tsohon shugaban jam'iyyar apc na ƙasa sanata abdullahi adamu a gidansa da ke birnin abuja sanata abdullahi adamu dai ya ajiye sa na shugabancin jam'iyyar ta apc na ƙasa ne saboda rikicin cikin gida da ake zargin ya dabaibaye jam'iyyar rahotanni dai sun bayyana cewa ganduje ka iya zama wanda zai gaji abdullahi adamu a shugabancin jam'iyyar ta apc mai mulkin najeriya tsohon sanatan kaduna ta tsakiya shehu sani ya bayyana jerin suna ministocin shugaban kasa bola ahmed tinubu a matsayin babban abin takaici a wata zantawa da gidan talabijin a yau nan dai dan rajin kare haƙƙin dan adam din ya soki sanya nasu yan rufa'i tsohon gwamnan jihar kaduna a cikin jerin ministocin tunubu ya aika da sunayen ministoci guda 28 zuwa zoren majalisar dokokin najeriya domin ta tabbatar da ganin ta amince da su ta hannun shugaban ma'aikatansa kuma tsohon kakakin majalisar wakilai femi bajabiya mila shugaban majalisar da ta gusula fabio ya karanta sunayen da suka da tsafin gwamnoni guda hudu a zauren majalisar ranar alhamis hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec kuwa ta bayyana damuwarta kan yiwuwar samun tashe-tashen hankula na siyasa gabanin zaɓukan fitar da gwani na jihohin bayelsa da imo da kuma jihar kogi hukumar ta bayyana cewa duk da cewar an fara yakin neman zaɓe akwai alamu na rigingimin siyasa tsakanin jam'iyyun siyasa da 'yan takara masu adawa da juna shugaban hukumar ta inec farfesa mahmud yakubu ne ya bayyana hakan a wajen wani taro na nazari kan kwamitin tuntuɓa da kuma kula da harkokin zaɓe sai da ya yi kira ga jami'an tsaro a kan su kasance cikin shirin kota kwana domin magance dukkanin wani da zaune tsaye da sauran laifuka da aka iya aikatawa waɗanda suka saɓawa wa dimokuraɗiyya. tsohon shugaban kasa muhammadu buhari ko ya bayyana damuwarsa akan halin da jamhuriyar niger da shugaban jamhuriyar tsohon shugaban da shugaban jamhuriyar ta niger muhammad bazoum da kuma iyalansa ke ciki bayan juyin mulkin da sojoji suka yi wa kasar buhari dai a wata sanarwa da ya fitar a yau juma'a ta hannun mai taimaka masa kan harkokin yaɗa labarai malam garba shehu ya bayyana fatan cewa za mu a samu daidaiton alamara tare da tabbatar da tsaro da kuma samun lafiyar shugaba bazum da iyalansa wanda aka hambar da gwamnatinsa ya ce abin farin ciki ne ganin yadda kungiyar ecowas gargashin jagorancin shugaban kasa bola ahmed tinubu ta fara tunkarar al'amarin yadda ya kamata mataimakin shugaban kasar mataimakiyar shugaban kasar amurka kamala harris da sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres sun bayyana goyon bayan bayansa kan yunkurin najeriya na ganin ta tabbatar da samun ganin an dawo da tsarin mulki a jamhuriyar niger sun bayyana goyon bayan nasu ne a wata tattaunawa ta yawan taho da shugaban kasa bola ahmed tinubu a abuja kamar yadda mai magana da yawun shugaban kasar daidai alake ya bayyana a yau har dawo kuma mataimakiyar shugaban kasar ta amurka harris ta tabbatar da tattaunawa da shugaban najeriya a wani saƙo ta tallafa a ta na twitter a cewar sanarwar fadar shugaban na najeriya shugabannin biyu sun kammala yabawa sun kuma yabawa tunubu wanda shine shugaban kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ecowas mai shari'a yin yanke na babbar kotun tarayya da ke abuja ya sanya ranar 25 ga watan oktoba domin yanke hukunci kan kar da sanata adamu bilkacu ya shigar a gaban babbar kotun wanda ya shigar kan babban lauyan gwamnatin tarayya da kuma hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta icpc har ma da hukumar dss da kuma rundunar 'yan sanda birkaci da yana zargin hukumar icpc da dss da sauransu da hada baki da makiyansa na siyasa domin musguna masa biyu bayan kalaman da yi a zauren majalisar dattawa wanda ya bayyana cewar makiyansa na siyasa na ci gaba da canza labaran tsohon dan majalisar wanda shine mijin tsohuwar shugabar kotun daukaka kara mai shari'a zainab bulkacuwa ya ce wasikar gayyatar da icpc ta aike basa ranar goma sha biyar ga watan yuni kan kalaman da ya a zauren majalisar dattawa kazalika ya kara da cewa sun yi masa mummunar fassara ne ya cewa ya yi tasiri akan yadda matarsa take tafiyar da waɗansu shari'o'i a lokacin da take shugabantar kotun ɗaukaka kara inda wato inda suka bayyana cewa a matsayin amma sanata mai ci a lokacin yayi wannan tsokaci ne yana da rigar kariya da doka ta bashi saboda haka yanzu babu rigar kariyar na shari'a tun dai a sanya na babbar kotun jihar lagos da ke zamanta ta bawa balewa yau nan ta yi watsi da bukatar belin eze indibo wato frederick wagu wanda ake tuhumarsa da laifin ta'addanci alƙalin kotun ya bayyana cewa waɗansu dalilai sun sanya dole ne kotun ta ƙi bayar da belin nasa bisa da la'akari da girman laifin da ake zarginsa da kuma girman hukuncin da za a yanke masa ana tuhumarsa daidai da laifukan laifuka guda tara da suka haɗar da yunkurin kokarin aikata ta'addanci da kuma neman ballewa waɗanda ake tuhuma dai a ranar 25 ga watan yuni da yuli da muke ciki na 2023 ya nemi a bayar da belinsa saboda rahoton rashin lafiya ana shan labaran daga mita 93.1 arewa rediyo a zangon fm ana ma kuma iya kallon labaran kai tsaye daga ko'ina fadin duniya ta shafin sada zumunta na facebook akan arewa rediyo 93.1 to za ma iya soke manhajar mu ta arewa rediyo daga play store kan wayoyin salula yanzu labaran zai tsallaka kasashen ketare a ranar ladi mai zuwa ne ake sarar shugaban kasar bola ahmed tinubu zai jagoranci wani taro na musamman kan kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ya eh, kowa su dangane da rikicin jamhuriyar niger jami'an tsaron fadar shugaban kasa dai dauke da makamai sun kwace mulki a jamhuriyar niger ranar laraba inda suka tsare shugaba muhammad bazon al'amarin dai ya jawo tufin alatsi ne daga majalisar ɗinkin duniya da tarayyar afirka da kuma kungiyar tarayyar turai hadda ita kanta kungiyar ecowas da kuma kasar amurka cikin damuwa da halin da ake ciki da shugaba ta tinubu wanda shine shugaban kungiyar ta ecowas ya yake da shugaban jamhuriyar benin talon a cikin gaggawa zuwa kasar da ke yammacin afirka mafi fuskantar juyin mulki a wata sanarwa da mai taimaka masa kan harkokin yada labarai daily alaki ya fitar a yau shugaban ya yi allah wadai da halin da ake ciki na siyasa a makwabciyar kasar da najeriya kungiyar tarayyar turai dai ta yi barazanar katse tallafin da take baiwa ya mai bayan wani mummunan hari da ta bayyana cewar an kai wa demokuraɗiyyar nijar wanda ya haifar da tashin hankali to shugaban kasar rasha vladimir putin ya yi alkawarin kara kulla alaka da najeriya da sauran kasashen afirka inda ya tabbatar da shugabannin kasashen nahiyar ciwar turai a shirye take ta hada gwiwa da kasashen afirka domin bunkasa makamashi da sadarwa da ilimi da kiwon lafiya da sauransu wannan daya zuwa ne a daidai lokacin da mataimakin shugaban kasar nan kashin shatima ya bayyana cewa najeriya za ta hada gwiwa da kasar rasha domin farfado da kamfanin sarrafa karafa na najeriya musamman mata hanyar hada kai da waɗanda suka kasance kwararru a bangaren dakarnin shugabannin guda biyu da sun yi jawabin ne a taron tattalin arziki da kuma harkokin jin kai da ke gudana a babban taron rasha da afirka a birnin st peterburg st na kasar rasha taron dai na samun halittar shugabannin kasashen afirka da dama da suka haɗar da shatima wanda ya ci shugaban kasa bola ahmed tinubu da kuma shugaba emerson mangwagwa na kasar zimbabwe to dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Manchester City red Mahrez ya koma kungiyar kwallon kafa ta Al Ahli ta kasar Saudiya kungiyoyin guda biyu ne da suka tabbatar da hakan a yau dan wasan dan kasar algeria mai shekara 32 a duniya ya koma kungiyar pep guardiola a shekarar 2018 daga kungiyar kwallon kafa ta leicester city inda ya lashe kofuna guda 11 a kungiyar city ta amince da farashin da ya kai fam miliyan 30 kwatankwacin dala miliyan 38.6 da alhali ta siya makon da ya gabata sauran yan wasan premier da suka koma saudiya sun haɗar da angola kante na kungiyar kwallon kafa ta chelsea da kuma wani tsoho. tsohon dan wasan liverpool roberto firmino to da ta Allah sashen ya nuna cewa safiyar gobe bunkure da ke jihar kano a arewacin najeriya da kuma cikun a jihar kaduna har ma da yolan jihar adamawa ana sa za a fuskanci yanayin cira tare da hadari akan ma'auni na 25 da 32 a kudancin kasar nan kuwa kalaba ko shiriba da bakalaki a jihar ebonyi da abeokuta a jihar ogun ana sa za a fuskanci ruwan sama akan ma'auni 28 da 29 idan muka bar gidan najeriya birnin fatunobo da ke jamhuriyar benin da kumasi a kasar ghana ana sa za a fuskanci cidani akan ma'auni na 29 da da. yeah, azi. To a rana mai kamar ta 28 ga watan Yuli a shekarar 2015 hukumar shirin jarabawar wa ta yi barazanar rike sakamakon jarabawa waɗansu dubban ɗalibai da suka fito daga jihohi guda 19 na ƙasar nan saboda rashin biyan su kuɗin rijistar jarabawar ɗaliban daga gwamnatocin jihohin su. Haka zalika a rana irin ta 28 ga watan Yuli a shekarar 2013 wani fitaccen kwamandan 'yan sintirin yankin arewacin ƙasar nan mai suna Aliko Musa ta tare da 'yan tawagarsa suka shiga wasu ƙauyuka domin farautar mayakan boko haram sai dai kuma mayakan sun darfafe su tare da halaka jami'an sintiri guda biyar daga cikinsu da kuma fararen hula guda ashirin har a rana irin ta yau dai ashirin ga watan yuli a shekarar dubu biyu da tara aka buɗe wani banki a birnin darussalam na ƙasar tanzania domin tallafa mata wajen yin ajiya da kuma ƙarfafa musu gwiwa wajen yin harkokin kasuwanci da ƙarshen rana irin ta ta 28 ga watan Yuli a shekara ta 1978 kasashen Amurka da Kanada da kuma Birtaniya suka shawarci 'yan kasashen su da su gaggauta ficewa daga kasar Lebanon sakamakon karuwa hare-hare da Siriya take kaiwa mabiya addinin Kirista a kasar. ta mai sauraro da aka muka kawo karshen labaran na ƙasa da da ketare a wannan lokaci amma kuma abin da ya sauka kenan ba za mu samu damar kawo mamacin kanin labaran ba a madadin abraman balaraba isa da ya tsara su jamilu sayar adam ta tallafa da fassara bashir sarki sarrafa na'ura na nura haruna mudi nake fatan za a ci gaba da kasancewa lafiya thank you